yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio dubin al'umma kenan da suka taru domin tattara kudaden sayan fam ɗin takarar ɗan majalisar tarayya mai cutar ƙaramar hukumar bici injiniya abubakar kabiru abba karo na biyu a cewar al'ummar bicin da suka hada da shugabannin ƙungiyar ɗalibai da malamai har ma da wato sauran iyayen yara sun yi wannan gangamin taron ne domin irin alkhairin da dan majalisar tarayyar yake gudanarwa a karamar hukumar ta bici sun ce bai bar komai a baya ba musamman bangaren da ya shafi harkokin ilimi ya rungumi duk wani abu da ya zo wanda yake na ci gaba ne a karamar hukumar bici kamar yadda yanzu kuke ganin wasu daga cikin ɗalibai suna yin aluta ta jin daɗi kyauta kyauta kyauta kyauta kyauta kyauta Shaddin Bello shi ne mai taimakawa ɗan majalisa akan harkokin ilimi. Shi ma ga yadda tattaunawa mu ta kasance da shi jim kaɗan bayan kammala taron. Matsayina na mai taimakawa dan majalisa da kuma bai shawarar kan harkokin ilimi da ba tallafin watan akwai manyan ƙungiyoyi guda uku ƙungiyar ɗaliban da suka suka ci gajiyar ah, tallafin karatu daga gidau ne shi wannan zaben bankan majalisa na mawana wani abubakar kafin abubakar da kuma ƙungiyar iyayensu da kuma ƙungiyar malamai na wucin gadi wanda yake biyan su albashi duk wata su su ɗari da shida su suka same ni saboda ni ne a tsakani su da shi ɗan majalisa a kusan dai a ƙarƙashin ofisi na ake gudanar da wa'annan abubuwan suka same cewa su wa'annan malamai suna son su saka alheri da alheri su ma wa'annan ɗalibai ƙungiyar su suka suka suna son saka alheri da alheri su ma wa'annan iyaye suka suna son saka alheri da alheri kuma ya suka hada kan abu ɗaya cewa suna son saya masa form ɗin takara wanda ake kira da nomination and expression of interest forms sai na ce musu to tun da haka ne sai na haɗa su su su duka ku na ce kun da tunanin iri ɗaya da ku dunkule ku je ku yi tunanin ku ku ga abin da ya kamata ba da izinin ba da sanin mai girma da majalisa ba ba su sanan masa ba suka shirya wannan taro sai a jiya sannan aka sanan masa aka ce me za a yi wannan taro na siya masa wannan fom da makamansa haka da ya ce a ai a cikin yanayin rayuwa da ake ciki yanzu na matsayi bai kamata a matsa wa mutane ba su je shi amfani da waɗannan kuɗaɗen nasu ga yanayi na azumi ga sallah tana karatuwa ga kuma karatu je su sai suka ce to su ba ba makawa sun yi wannan abun ba shawarar su suke nema ba ba umarnin su suke jira ba akan wannan abu ne da suka yanke a kashin kansu kuma tsawon shekara je sun shirya tsaf za su yi wannan abu yanzu sun gama tattara kuɗin su ma jiha suke Allah ya kama ranar litinin ko talata ko laraba za su yi jirgin tarayya Abuja kushin jam'iyyar APC na Kasa domin su siya wannan ɗan majalisar tarayya fom na sake maimaita amma yadda ka gani wannan shine mu ba mu da hannu da wannan abu ko kusa ko kaɗan an banda dai tunda su mu ne tsakanin su da ɗan majalisa mu ne tsakanin ɗan majalisa da su shi yasa duk abin da suke to dole ne su zo su tuntube mu mu an mu kai wa ɗan majalisa labari daga wajensu mu kuma kawo musu labarin ɗan majalisa wajen su wannan shine abin da ya kace to zaradinu akwai cikin masu bayar da wannan tallafin waɗanda suke ɓangaren ilimi sun fi yawa kuma kai ne kake taimaka mai a ɓangaren ilimi wacce irin jajircewa aka yi dangane an tallafi mutane a ɓangaren ilimin nan to shi wata kyanta majalisa wanda ke wannan shi ne ra'ayinsa shi ne abin da ke cewa fashion ba shi da wani abu a rayuwa da yake ganin shi ne ya sa a gaba shi fi ita kamar haka ilimi yana son ilimi yana ƙaunar ilimi yana son ilimantar da mutane saboda ya fahimci cewa ilimi shi ne gishirin rayuwa ilimi shi ne eh, da shi akan zama eh, mutum yake tabbata dan adam rashin ilimi yakan iya mai da mutum dabba shi yasa ya ba ilimi muhimmanci yake taho da abubuwa daban-daban kusan yanzu haka kuma ilimi kyauta ne domin tun daga yahan da ya gama ji tun daga primary school ya gina blocks yana ba da tallafi a junior secondary school haka domin ɗaukar ɗawainan yara da yake ɗauka tun daga ss1 har zuwa ss 2 wanda suke karanta kimiyya da fasaha wanda a yanzu nan ɗalibai sun tafi mutum wajen 600 banda waɗanda aka yayi kwanakin baya wajen mutum 200 wajen mutum 800 tun daga nan shi yake biya musu kuɗin hutu da ake koma yake ba su kuɗin da mutum zai yi provision ya saka a ji wanda ba kowanne ne ba ma iyayensa za su iya masa masa wani abu ya taho in sun zo maganar neko shi zai biya musu in sun zo maganar jam shi zai biya musu in sun sa shi zai bibiya zai sa bibiya a neman musu gurabe a jami'o'i da manyan makarantu daban-daban kuma ya biya kuɗin wannan makarantar haka dai ke ta ɗauniya da saboda haka karatu yanzu abu ce kyauta ne shi yasa za ka gani ko 'yan jarida za ka daga an shiga gidajen rediyo na jihar kano daban-daban za ka ji wani ya zo yana kokawa daga wata karamar hukumar yana cewa don ya hausa kudin makaranta ko ta hausa kudin makaranta a cika mata amma na tabbatai tun da dan majalisar nan ya shiga ofis ba na jin an taba samun rahoton wani dan karamar hukumar kuci da je wata kafar yada labarai ya ce yana neman tallafin karatu kuma tallafin kai nan ana ba da shi ne ba tare da bambanci kowane iri ba bambancin siyasa ba bambancin addini ba bambancin kabila haka ake bayarwa abinda kawai ake bukata in an kirawo in za a in makarantar ku ta bukaci ku biya kuɗin makaranta ka zo ka sanar mana kawai ka ba mu bayananka sai ka je ka jira za ka ji mun biya ma kuɗin makaranta ba ma mu san dawa dawa dawa ake biya wa kuma da makamancin haka wani ta damu wayewa ne da wani da makamancin haka to menene sakonka ga al'ummar karamar hukumar bici ai sakon da al'ummar karamar hukumar bici gashi sun kaulayi sun ce za su saka alheri da alheri wannan shine babban abu to duk safan da zaka gaya musu daman bai wuce ne ka kirawo su ka ce ya kamata ku sake alheri da alheri to da kansu suka zo suka ce za su sake alheri da alheri to wannan abu ai ba abin da za mu cewa sai dai kawai mu gode wa Allah ni yi mahaifinsa addu'a Allah ya jaddada masa rahama mahaifiyarsa Allah ya dada mata lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba ta tsawon rai Allah ya sa ta cigaba da samun albarka Allah ya kiyaye shi daga shehu masu shehu da hasadin masu hasada da kushe masu kushe yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio